لنا بصفاته ويصير مذكورا لنا لجنانه تو لمري يا بدانا او انا مغنا ابايا وهم اولو العظم الذين بسوره العذاب دا شورا دا اجي ليسيرا سبودا shi wannan annabin ya kasance ma'arufan lana ba ne domin ko Allah ya kasance ma'arufan lana bisa fati sananne ne a wurinmu da siffofinsa ya sira maskoran ya kasance ambatacce ne a harasanmu muna yawan ambatonsa na ne da zukatanmu sananne ba jina ne ba ku lihanani sawa eh ya janani ne ya fi kama da janani sai dai ban gano turka-turkan ba da duba shi a wani kwafi la'allah same shi a yin abin nan can asali fa asali wanda ake shahawa eh liyasira liyasira na riga ku gari shan ba eh, liyasira shi ma hanani ne a ku duba sharhi ta gabi janani da eh, gabu ya buta kan kuka duba a naharu ko kaga an ba naharu ya yi amfani kai murna ta ta hannar saurin eh, yau wani biyu ba ita tafi da sukatil harraf wal fawzan haƙƙofi guda biyu bi janani saboda domin jananin yana da daɗin fasarawa ya ka ai ba gyara ne ba kofin ne fi nuska kaza wa fi nuska kaza kada gyara ba ya ka illa dai kana zuwa hanani ina ana ce janani ko a wani kofi tabbi wa zai kaga shi ma bai gyara ba ya rubuta ishe kaza kaza sai dai alama yake to a wani kofin ga yadda yake wai ba gyara ne ba sai dai zaka iya amfani da wancan kamar yadda an kana kaza fara cewa a kira a wafi kira a kaza wafi kira a kaza ba zaka ce bari gyara ba shi yasira maskuran lana kaga na ne wannan na ne don tausayi نل يسير الرب عز وجل معروفا sananne ne ala tafsili ɗaya bayan daya filla filla wa yasira kuma ubangiji ya kasance maskuran bil lisani kaga hisa ake da sunaye hisa ake da sifofi kaga wanda ya kore sifofin Allah da yaya zai tuna Allah ya kore Allah baya ji to da ya zai tuna ainihin ji tsoron Allah na jinsa kaga wannan tsoron da yake da shi an kawar da shi ya kore Allah baya gari ko albasiru ko albasaru kaga daga nan bai jin tsoro duk inda shiga Allah bai ganin sa illa ya kace halittu ne za su dauka in ya sa ya waske in ya sa ya kaza kaga an rage daraja Allah idan aka kore masa yana su kofi sai isa jihamu ya yi ta'afa irin wata bundassiyar ta wani ajali mahabbatihi kuma saboda a so shi kaga hanani din kenan ya zo a hanani hadhihi fawaidu zikir a kaga wannan fa'idocin ambaton sunan Allah kenan sifofin Allah kaga fa'idan a ce daga tauhidin rububiya sai tauhidin uluhiyya sai tauhidin asma'u was sifat to kaga wa'annan tauhidin asma'u was sifat su ke gurza mutum ke canzawa mutum rayuwa su mai sheshe wata halitta daban wata halitta daban lokacin da mutum bai sa Allah na ji ba Allah na gani Allah na da sani Allah na da iko wannan mutum bai sa su ba a lokacin da zai tafiya kamar da zai faɗi abin da yake so zai aikata abin da ya ga dama zai tsallaka ije can ije abin da ya ga dama a wani wuri kuma ba ya zaka yana gata yanzu a ina da sojoji ina da yan sanda ina da aini abin nan idan an takura masa a najeriya tsallaka ingila gata ta takurawa sai a kaga sun da bai san allah na da iko a ko'ina ba kaga ba zai ma tasiri amma wanda yi abu na Allah don ya ban Najeriya ya je wani rina nan kuma yadda yake nan don ya tashi daga rana ya shiga dare yana nan kuma yadda ya ranar da rana don ya fita daga cikin masallaci wanda ya imani da sunayen Allah da sufofin Allah don ya fita daga cikin masallaci yadda i zauna a masallaci yana jin tsoron saba haka in ya fita ma. wanda imani da sunayen Allah ne zai zama daidai yadda maza Allah ke neman shi fattakullaha masal a ita ke ma kunta saboda yi imani da Allah duk lungun da zaka shiga yana nan to kanka kenan ashe eh, abuna sunayen Allah kore su da kore sifofi daga Allah ba karamar ta'afa ce ba an an yi haka an ruguza tarbiyya gaba daya gyaruwa an kawar da ita gaba daya an fuskanta ita hadhihi fawaidu dhikri sifatillahi azza wa jalla liyasira saboda Allah ya kasance ma'rufan ala tafsili sananne ne guda guda kai eh, guda guda ka san Allah yana jin ka ka san Allah na kallon ka ka san Allah na da ilimin dukkan wanda ka shiga kafa aka shiga suke kai a wanda za ka yi ka san Allah na da ilimin mulki ilminsa a haɗa da kulli kai ka san Allah kuma yana da iko ko ka shiga cikin burujin mushayyada ko da ka shiga saƙo ƙarƙashin duwatsu duwatsun duwatsu malam lalla mutuwa ta zo Allah sai zaku da kawo da zaman ka a duwatsun nan da zamanka a fahara duk ɗaya ne a gare shi to kaga kenan wannan sai sallama jami'u illa ilaihi kun ga kawai yanzu mafita mu koma ga Allah na kawai mu koma wurinsa mu nemi mafaka mu koma wurinsa mu nemi alfarman ya yarda da mu kuma ma zai yarda da mu ga doka ya turo ma ku yi kaza ku bakka ku rike kaza a ba cutar koki a ba ka ba mai wa'innan dokokin ku mu bi su kawai shi ne kaɗai mafita don haka kaga in aka kore siffofin Allah da sunayen Allah ba karamar ta'afa ce ba ala tafsiri amma ala ijimali amma a dunkule fa inna ma'rifatul khaliq ma'arifatul khaliki sanin mahalici fitriyya ai wannan sanan ne ne kowa ma ya faɗa Allah duk wanda ce baka ba Allah ya shege da gangan yayi ya tsaya ya yi kyanke kankensa kuma ma wani abu yake so ya cin masa ne ya amfani da wannan matsalar din amma ba gaske ne ba a zuciyarsa mun gani har da fir'auna ya san annabi musa gaskiya ne amma ya yarda da shi amma zuciyarsa ya gamsu gaskiya ne ya ita mulhidan nan na yau masu cewa ba Allah za ka za kaza malam sun fi kowa sanin akwai Allah sai dai ba mu ba yan dafansu amma asalin waɗanda suka ƙirƙira abin sun san komai sun da yahudawa ne ba yahudu ba san komai ma a fili ka duba fa ce maka eh, lokacin da shi lainin yake ne shugaban rossian da ya kawo juyin juya halin hannun shugaban kalmas din aka rusa duk wani coci aka rusa duk wani masallaci aka hana mutane karatun ƙur'ani da karatun ainihin injilu a gaje to sauran yan dako suka ce to ga yahudawa ma su ma wa'in masu addini ce ku rabu da su yan kaɗan da su tunda idan aka kashe su su in aka rushe masallacin su za su kare wanda a ba irin su a duniya wannan ba matsalan ku ne ba ku ci gaba da aiki kawai a je a yi samu wa'annan kafa sake tasowa kawai a mai da hankali sanan can bai taɓa yahuda ba a shi kenan ya yadda da irin addinin da ya da shi sauran wa'annan ne bai yadda da su Allah ka ganar da mu gaba da na nan ga wa'annan masa nan saboda ko nan mun fahimci wannan irin wannan makance makance ba zai tasiri ba sanin mu sai dai kawai ka rage wa kanka hakan ka san wannan abun bautan wani Allah ne wannan abun bautan Allah ne ko da ba a kauna sa shi da gaskiya shine amfani da zai mana mu mu samu aljanna amma ai mu so muke a jara so muke al'umma annabi ta yawa so muke al'umma annabi ta karfi so muke a dawo da dukkan harkokin duniyar nan hannun al'umma kan Muhammadu ko da ba hannun ba zai dawo ba ya dawo hannun al'umma annabi Muhammad wannan ne faɗan mu kada akhadha Allah alaina mai mithaqa Allah ya dauki alƙawari gare mu ya yi alƙawari da mu Shi na rakaba fi fitratina lokacin da ya kafa a tunanin mu min ma'rifatihi azza wa jalla idza akhadha rabbuka ainihin min zuhurin kan gan shi alastu bi rabbikum ya kalo shahidina wannan an yi alkawari da bani adamu kowanne ya riga ya yarda akwai Allah duk wanda aka haife shi in dai ba juyan masa da suna ne a taba an haife musulmi ne ma mai mauludin ko illa da alal fitra wa abawahu ne yuhawwidanihi aw yunassiranihi shi kuma bahaushe yake duk wanda ya haife ɗana fa ya ƙiya kai shi wurin malamin addini ai kuwa yahudu da nasara sun samu ƙarshe sai sai ta hidima wa majusawa eh, hidima majusawa kaga fashi sai yanzu shi ke yawo sun ba za ka karatun addini ba don haka sai su je su ta hidima akan kuɗi su ta hidima wa duniya su ta hidima wa da yahudawa wanda ka gama hidiman gaba da su ke da riba suke da riba saboda haka nan amma fitira kowa halitta take ya san Allah lakin naka la ta'rifu Allah ala sabili tafsili sai dai wannan fitira ba za ta kai ka aljanna ba don ba ka san Allah dai bayan da ba ba za ka yi amfani da abun ba illa an tsarikil wahayi sai ta wannan wahayi ba za a je aljanna ta hanyar fitira ba dole sai an tsaya kuma an kawo sako an yi wanka an yi aidan dadawa ma daga wannan yasiru mazkuran lana bi janani ko kaza yanzu ba bako ne ba jan hanan nan bi janani Allah zai kasance ambatacce a hazuci aljinan ma'anaha alqal wa summiya jinanan akan ce masa aka ce wa zuciya jinan li'annahu mustatir aljinnu ba ana cewa jinnu jinnu ba saboda abu ya sake kyauta da boye wa asalul madda asalin kalma hiya aljimu wan nun wan nunani tadullu ala al-istiqaqi ita take nuna mana inda ka yanko kalmar wa kadhalika yasiru madhkuran lana bil lisani نذكره عز وجل بأسمائه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصفاته بألسنتنا الرابع أن نحبه صوانا الله سبحانه وتعالى بأننا كلما ذكرنا هذه الأوصاف لمكتن لمكتنا وإن سبقوبين الله أتكن ذكرتمو أحببناه لابد لتمام فضله saboda cikakken falalansa bi ar-rahman aw sunaye masu kama da irin wannan wa kamali adalihi wa kullu hada duka wannan ya alamu min sifatihi subhanahu wa ta'ala wa lisanin aidan ma mahabbatina lahu ha كيني ولا نجيا كيني ولساني أيضا ولساني لغة كمان حلواني ها ما أكفى لسان البيت ذكري ولساني أيضا مع محبتنا له فلأجل ذا الإثبات في الإيمان تقول نعم، ذات بثاني أيضا مثل الأساس من البناء فمن يرو هدم الأساس فكيف بالبنيان ما قام إلا بالصفات مفصلا إثباتها تفصيل ذي عرفاني فهي الأساس لديننا ولكل دين قبله من سائر الأديان ولسان أيضا tunda can an ce za a ambace shi ko wancan bace ce liyasira ma'arufan lana bi sifatihi ko wa yasira mazkuran lana Eh, li hanani li janani ko ya zama ana tuna shi harshe wa lisani sannan ana tuntun da an tuna shi a zuci sai ka ga sai harshe kenan ko don dama ka ga ai zikiri ko fahimta imani a ƙida ta taso ne daga zuci idan zuciya ta ga abu ta gamsu da shi ta ƙudure shi sai tana bukatan aiki harshe a aikata zai aikata nan ne ike amfan Allah da gaske yana Allahu akbar Allahu akbar kafin ya zo a harshe ya kamata ya zo zuci zuciya ta gabsu ta yadda Allahu akbar ne to kaga daga nan da harshe in ya faɗi to za ka ga da bakuwa suna kirma kake za ka aikata kowane abu ne walisani aidan ma'ana da an fata shi a harshe ma'a mahabbatina lahu tare mu hada da san shi ga kiran shi muna yi ga san shi muna yi fali ajali da isbatu fil imani saboda wannan ne zal isbatu wannan tabbatar da sunayen Allah da siffofin Allah ya kasance cikin imani isbati ba shi ne tabbatar da Allah ba ta'atili fa hujjahu ha ta'atili فضلك لأجل ولساني أيضا مع محبتنا له فلأجل الإثبات في الإيمان سو ذاك tabbatar da sunayen Allah tabbatar da siffofin Allah na daga cikin imani sunayen Allah sifofin Allah mitlul afafi min albina ifa man yarum sunayen Allah siffofin Allah kudure su yadda da su misalul asafi kamar fa wani shi sai ka duba gini kullum sai ka ga magana an gabi daɗa bayyana take tun da in ka kalli fadisho ka irin yadda aka haka rani yadda aka fa duwatsu manya-manya aka bi da kankare aka face daura karfe aka biyo da gini aka sake lafta kankare aka sake daura manyan karafa da filoli aka sake damfara abun da ake ce masa dpc za ka ji an yi aiki yanzu komai za a dora komai za a dora to sai wani zai rusa wannan ginin na kasa da ya tashi duwatsu sai sakara sakara fa wurin karafa sai sa kara a wurin yashi da siminti da dutse sai ya kwaba kasa haka ya sa ta buke yi ginin sa da rani kaga ya zaga kamar ya yi gini ta rusa wannan rusa sunayen Allah da yake ike da rusa farki minar al kamar faman yarim a asasi duk wanda inani sare rusa fardisho ai fa kaifa bil bunadi ya yaji in ba fi aula wanda ce zai kashe ya tsofaffi tukuna biyar ta yara ya kafa ba da ke fi ya kashe tsofaffin balle yan yara duk ba ɗaya haɗa ne na so ina alkan da su a ce kai kana da hankali amma ka bai da hankali kai hmm? ya kamata kai tunani to an yanzu an yi haka yaro daga zarar ya je makarantar nan ya je ya gama a wanke masa kwakwalwa in ya dawo gida yana wa mutane kallon biyu a musulunci ma an yi haka al'ahadi ma ya kulun da fakai ba bi boko yanzu ka ga ka baro kasan ko ka zo ne ka ne ilimi nan ka zo inda malamai suke ka rabu da maganan duk wani jahili ka zai kai daga nan zai fara zai ce mu da ke ahalu sunan mu babu foundation kafin su tafi babu alaka mai karfi tsakanin su da malaman su da fadin ya tafi ya taka malamin sa falalle ne na gaba shi sai na ga uwa shi yanzu ya zo ne a matsayin shi ne komai haka aka faɗa masa duniya haka ita kallon mutane kallon biyu ahu akwai yaran da dama yanzu akwai masu albarka kullum ana magana moyago moyago akwai masu albarka wani zai je ya gama har ya gama doktore digirin in ya dawo sai ka ce masa kai ba a su wallahi ma akwai su ina zuwa da ganin sa zai kire takalmi zai ce malam garja masa in kana kan tudu zai ce ya ashi zai zauna a kasa ya kace masa zauna su ciki wani sai kaza zare masa ki sannan zai iya zama a kai amma akwai wanda da ya kamar yadda muke karatun nan sai dai tsallaka can gaban wanda sai ke zauna wai ina jira an sallar da gobe ya zo gaishe ni ne fa ya dawo daga jami'a amma can zai koma bayan ko su kaɗa su zai zama cikin su har can zai koma can gefe ya zana gefe wanda na ya haɗe da guda ya a sallani jahilai in ya gama zamansa ya ga da eh, yake da suna aka gama muna gamawa kusan muna shaf-shaf mu zo mu shiga layi har ana shiga juna haukin kartu wannan sun fashe wannan muna gama kuma kace suna zo an ganka kuma yanzu ga shi ba lokaci to ya takura yaushe zan dawo yaushe zan ce masa ya dawo shawarar sai ji ta tashi a fara na gobe ma za mu dawo jibi ma za mu dawo kana nufin mu fasa wannan karatun saboda kai a yanzu sai dai ka koma ka buɗe makaranta idan muka ga ilimin da kake bayarwa ya fi namu sai mu taru don mu koma wurin ka ba shi kenan ba amma yi shigo ya zauna a cikin mutane a nan fa yake yana karatu da to haka wasu kisan zaka ku duk wanda ya nemi rushe fandisho kaga abin da aka rufa nuna masa su rufa fandisho zaka ba fa kai ba bil bunyani eh to Allah ke muke mu Allah ya hada ma gidan aljanna Allah ya mana albarka gaba daya mu da muke gaban ku ya kamar Allah ya ganar da mu kiman ku da darajar ku da menene din ku da abin da ku kuma Allah ya sa ku ma ku ganar da ku kiman ku da muke yi da abinda muke mu ga darajar juna mu yi fatan mu ɗauka mu tara mu kai wata fatan ya karɓi na mu ya karɓi menene in kura kurai muke yi to Allah ya karɓi aikin da kuka yi dauka dora sai a karɓi mu daga baya a kai mana nan <laughs> ya yi daidai faɗi aman yarum shi ne duk wanda ya nemi hadama al'afafi rum da rama nema duk wanda ne nemi hazamar hasafi fa sai ba bilbu ya buniyani kaje bayan gidan ka ga wani na hakan karkashi yana haka daga nan ya bi wata sila yana ta kwana a ce ko kana gidan sama wala wani ya an gari haka ya zaba ce wace wannan tsohon ya rikici a nan na rikici ana haka mai fandishin ما قام إلا بصفات مفصلا إثباتها تفصيلا بإرفان ما قام wanda gini bai tsaya ba ginin musulunci na. shine ainihin da za masa alfarwa asalu kenan tun da wancan ainihin ko kuma wannan shine farko tun da kiyasi ne ko makama illa bi sifati addinin musulunci ko gini bai tabbata ba gini musulunci sai da sifofin Allah ba yadda za a yi musulunci a yi musulunci na sosai na tafiya ba da sifofin Allah ba ba yadda za a yi ka ji tsoron Allah ka an ka tara sai da sifofin eh? da sifofin ne za ka san Allah yana kallon ka har ka iya sunanta ka an da ka kai mata rahu ma kama illa sifati mufassilan kuma daban-daban isbatuha tafsila zai irfani tabbatar da su shine bayani mai sani yal afa sulli dinina wa li kulli di in qablahu min sa'iril adayani al asas asma'u was sifatu sunai asli lidinina shi ne foundation addinin mu domin in ka yi sallah in ka yi azumi kana ba da zakka kana taimako kana haji kana menene amma baka san sa baka san Allah bai da shi ba ka san duk abin da ka faɗi yana duk abin da ka aikata yana kallon ka duk inda ka shiga yana sanar da wurin kuma yana da ikon da zai zaɓi lokacin da yake so idan baka san wannan ba ka gari ba fandisho kana dai ba san na amma ba fandisho ka yarda da wannan ka na gaya muku jiya ne kana jiya ne na ga wani wa'azi wanda babu shi a littafi muna cikin mota mai duhu sai ga wani yaro ya zo mun muna kallon shi muna ciki ya zo gindin motar ya ne. ya wuce wajen gilas din nan ya kalla ya shafa ya je wajen danji nan yana shafawa ya nesa kafa ya yi wane ne inda Allah ya taimaki yaran na maimakon ya ɗauko ƙarfe ya yi wuce a jiki to Allah bai sa yi ba yana kallo na cewa ne cewa ne ce yanzu haka Allah ke kallon mu yan kika ke kallon sama da haka kuma a hasaya zan mun ne ne don ko fita da gudu mun san ki ne to ina zaka guje wa Allah ashe haka muke tsirara a gaban Allah mun san haka amma in aka yi wata wakiya sai kaga abin da ka sani ra'ayul aini ya fi eh, abuna ilmul yaqin ra'ayul yaqin ainul yaqini sai ya fi ainihin ilmul yaqini don haka nan wannan sanin Allah wannan shine tushe a addini wanda yake da irin wannan ilimin ya yarda da Allah haka malam da shi zaka yi jama'an da suka taru in dai ba su samu training wannan ba wallahi da zaman lalura ake kuma abubuwa ba za su tafi ba sai dai su tafi a al'ada ka rike abun ka amma ba ana yin sa ne saboda ana tsoron Allah ba shi ba abu ya kitayya ai gini ya rushe ai gini ya rushe to ba a samu ba imani da Allah ya sa shi sai muka kullum ka tashi fiskoki ne da gargasa babbi wancan sun kai sun zo da manufa ne sai suka ga ba za su cimma abin da suke nema ba sai su wuce yadda suke so a yi ba haka ne ba kowa ya zo gina da ga yadda yake so a yi ga yadda yake so a dinga yi masa ga yadda tafiya za ta dinga tafiya ce a a tafiya yadda Allah ya tsara haka ba da zarar suka ga babu saboda ba su da imani ba su da tauhidi ne muna daukan tauhidi kamar rashin abu shan rubutu rashin laya kai na al'amur wannan ya fi wancan duka فهي الأساس لديننا ولكل دين ما قبله من سائر الأديان أما كونها أساس لديننا زن ترون شين توشي دينه فهذا أمر معروف مشروع وأما كونها أساس للأديان السابقة فلما ينقل الله سبحانه وتعالى سبب أبدا الله يكبام لباري عن الكتب السابقة min asma'ihi wa sifatihi ina ga ya isa ka yau karatun baya tafiya kuma kamar a gane ko ana ganewa na'am